أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kamu majalisi na uku a cikin majalisai da ake gabatar da wannan daura a kan da'awa a wannan gari na kudan Allah ƙara masa tsari kafin wannan majalisun muna magana kan nau'ukan da'awa a inda muke ƙoƙarin bayani kan fahimtar ƙa'ida ta musulunci cewa musulunci daga cikin khasa'is nasa akwai attanawwa daga cikin sufofi na musamman da musulunci yake banta da su akwai attanawwa wato nau'antawa baya yin abu daya to saboda haka za mu kasa da'awa gida-gida ta hanyar kula da wasu ababe daban-daban abu na farko a li'atibarul awwal bi itibari kaunil mad'uwi musliman aw ghayra muslim ta hanyar lura da wanda ake kira ake masa da'awar musulmi ne ko ba musulmi bane wa الدعوة إلى الدعوة isla. Sai a kasa da'awa gida biyu a nan. akwai abin da suke ce ma adda'awatu fil islam da'awa a cikin musulunci waɗanda kake kiransu ko kake karantar da su ko suke karantar da su musulunci musulmai ne to sunan aikin da kake yi adda'awatu fil islam mun gane amma waɗanda kake kira ba musulmai bane kana gayyata su da su shiga musulunci to sunan da awarka adda'awatu ila al-islam waccan fi wannan kuma mai ila فالدعوة في الإسلام هي القيام بتعليم المسلمين معالم دينهم abin da ake ce ma da'awa a cikin musulunci karantar da musulmai su san ababen da ya kamata su sani a cikin musuluncinsu an tsayin ilwa'af ko dai ta hanyar wa'azi wal irshad da shiryarwa wattahdi da tsabtace musu zukatansu ta'adi da koya musu ladubba وهذا يختلف باختلاف المدعوين صغرا وكبرا wannan yana bambanta gwaggwadon sassaɓawar su waɗanda ake kira manya ne ko ƙanana ne uslubin da za ka bi wajen karantar da manya ba daidai yake da uslubin da za ka yi wajen karantar da yara ƙanana ba ababen da waɗannan suke bukata ba shi waɗancan suke bukata ba dole akwai bambanci wani ya tambaye ni yake cewa yana son su karantar da ɗalibansu alka zikirura ya kamata su sa musu hisnul muslim yana ce kakkusa musu saboda hisnul muslim na manyan mutane ne akwai zikiro da ba su shafi yaro ba ko ba ku yadda ba akwai zikiro da ba su shafi yaro ba ce yanzu kuka zo babu ma ya idan idza ata ahlihu to me za ka karantar da su karatun su ne babu ma ya kulu ko kuma ma ya idan idza ata ahlihu karatun yaro ne ba kan ba karatun shi ba ne sun ce in za ku yi to ku yi aiki ku zazzaɓo wasu daga cikin waɗanda suka dace da su sai ku haɗa karantar da su amma ba ku sa musu littafin kacokan ba kaga wannan kenan idrakan wa ghaflatan sannan kuma dole a kula da a lokacin da ake karantar da mutane addini ake musu da'awa ake karantar da su addininsu a kula da idrakinsu idraki wato me suka sani a da wa ghaflatan sannan kuma me suka rafkana game da shi shi yasa ko hudu ba juma'a ake son ka kula da wani hali ake ciki a wajen tsara hudu barka hmm. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أي ya ما وعلمه أي من سما ياتي في يوم كشين وندي يكرن تبدا يقوي to me wannan hadisin yake nufi malam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa miftahu daris sa'ada wa manshuru wilayat al-ilm wal irada yana cewa wa ta'allumul qur'ani wa ta'limuhu koyan qur'ani da koyar da shi يتناول تعلم حروفه وتعليمها وتعلم معانيه وتعليمها aka ce, خيركم من تعلم القرآن da yawan ma mukan fassara shi ne ka zo ka karantar da ƙur'ani kawai ya ce a ya kunshi ka karantar da harfan alƙur'ani malamin ƙur'ani kenan mai rerawa ya shiga ciki haka nan malamin da ke karanta da tafsirin alkur'ani a san ma'anoninsa shi ma ya shiga cikin khairukum man ta'allama alkur'ani wa 'allama ne fitar da ma'anonin alkur'ani yana bayanin abinda alkur'ani ya kunta to shi ma yana cikin khairukum man ta'allama alkur'ani wa 'allama sai ya ce wa huwa ashrafu ismai ilmihi wa ta'limihi ai ma sanin ma'anonin alkur'ani shine yafi daraja in ka kasa koyan alkur'ani da koyar da shi gida biyu koyan harfa mutum ya iya karanta ƙur'ani da koyan sanin abin da alkur'ani ya ƙunsa to koyan sanin abin da alƙur'ani ya ƙunsa ya fi koyan harfansa koyar da abin da alƙur'ani ya ƙunsa ya fi koyar da harfansa ya fi domin ƙur'ani ba a zokar da shi kawai don a tarera shi ana karantawa ba mutane nawa ne suke karanta alkur'ani sun iya momi ne gangaren amma su ta tsula tsiyarsu a nan ƙasar tamu an yi shekarun baya za ka samu alaramma bai san bai salla a zahar bai san bai salla a zahar raka'a nawa ba ce a kira salla yana tilawa yana ji sai ya haka ko ya gama salla a nan ƙasar aka yi wannan kaga shi ne ashe sanin mai ƙur'ani shi yasa za ka ga wasu daga cikin mutanenmu musamman manyan ƙasa inda za a fasa ƙur'ani ba za su je ba amma inda ake rera karatun alƙur'ani za su cika wajen da raba motoci me yasa saboda wancan zai dafa wannan ko kawai ji suke yi in ma an samu muryar wani sai kama da waka wani ya taba jin ana karatun kwanye ce very musical very musical wani ya ce very sweet shi shi فإن المعنى هو المقصود ما لإذن ya ce. ma'ana ita ake so ita ce a bar da ake so a kai zuwa gare ta wallabzu wasilatun ilayhi shi ko labazi hanya ce ake san akai zuwa ga ma'ana fata'allumul ma'ana wa ta'limuhu ta'allumul ghayati wa ta'limuha ai koyan ma'ana da koyar da ma'ana to koyo ne da koyar da inda ake san akai. kai wa ta'allumul lafzil mujarradi wa ta'limuhu ta'allumul wasa'ili wa ta'limuha shi ko koyan lafazi da kuma karantar da lafazi to kana koyan hanya ne ba inda ake son a kai ka koya ba ƙarai shi yasa mutum ya aka gama hadda in mutum ya gama hadda akan masa wa'azi a ce to yanzu ka fara karatu ka samu sinadarin karatu ka haddace alkur'ani to yanzu kuma za ka fara karatu wancan da kai ka san harfa to yanzu kuma dole ka zo ka dukufa wajen sanin abin da alkur'ani ya kunsa na hukunce-hukuncen Allah to ko yadda alkur'ani ya kunshi ka karantar da musulmai haruffa sannan ya kunshi ka koyar da su sanin ma'ana to sanin ma'ana kuma ya fi daraja wa bainahuma kama bainal ghayati wal wasa'ili tsakanin bambancin da ke tsakanin koyar da haruffa da koyan haruffa a gefe guda da koyar da ma'ana da kuma koyan ma'ana to kamar abin da ke tsakanin gaya ne gaya inda kake son ka je alwasila kuma hanyar da za ka je so nawa mutum ya kamo hanya daga zariya zai zo kudan ya makale amma wanda yake cikin kudan din fa kare shi yana ciki to sanin ma'anonin alkur'ani gaya amma sanin harfan alkur'ani da iya karanta shi da rera shi wannan wasila ce to duk musulmai na da buƙatar wannan kuma karantar da wannan nau'i ne na da'awa yana cikin da'awa to kun ga duk wannan ke na sauda kama da ni ya zauna yana karantar da mutane addinin Allah to sunansa addu'a wata cikin islam adda'awatu fil islam yan musuluncin ne ake karantar da su ya zafi su zauna a cikin musuluncin su aiki da musuluncin da gaske wa amma da'awatu ila al-islam amma kira zuwa ga musulunci fa hiya amalu istimalati ghayri al-muslimin ila al-islam shine aikin da mutum zai yi domin karkato da waɗanda ba musulmai ba su shigo musulunci wa hadduhum ala al-itinaqihi sannan kuma da karfafar da su rungumi musulunci wa atisanihi kuma su riƙe shi kama kala ta'ala kaman yadda Allah ya ce ma manzo Allah su sama ya ce qul ya ahlal kitabi ina ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an ba la yattakhidha ba ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun wannan ayar tana cikin usul na da'awar waɗanda ba musulmai ba tana cikin usul da suka tabbatar da abinda ake cima hiwarul adiyan hiwarul adiyan tattaunawar addinai irin wanda su ashir ahmad didat suka yi da ashir zakir naik hafizahullah wannan ayar tana cin abin da ya tabbatar da haka kun ce ya ahlal kitabi ya ku waɗanda aka basu su littafi yahudu da nasara ta'alan kuzo ila kalmatin sawa'in bainana wa bainakum zuwa wata kalmar da za ta daidaita tsakanin mu da me ce ce ita kalmar shahada ga yadda ta fata Allah na'budu da illallah wannan kalmar ita ce kan bauta ma kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'a kan mu hada shi da kowa a cikin bauta wala babu na baban arbaban min dunillah kan wani sashi daga cikin sashi ya riki wani a matsayin ya riki wani sashi a matsayin ababen bauta koma bayan Allah fa in tawallau in suka juya baya suka kiyarda fa qulu to ku ba su amsa ku ce bi anna muslimun mu dai mun musulmai kaga wannan aya ita ce take gayyatar kai amfani da hanyoyi masu kyau wajen gayyatar wanda ba musulmi zai zo ya shiga musulunci musamman ahalin kita an fi tsammanin su shiga musulunci fiye da wasu saboda su abin da za a musu daɗi ne akan wasu abubuwa da yawa sun san su wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun haka Allah yake الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamuna al-haqqu min min al sun sani Abdullahi ibn Salam lokacin da ya musulunta ya faɗa wa manzo Allah sama ya rantsa ya ce wallahi kafin ya haɗu da manzo Allah sama ya san manzo Allah sama a littafin su na at-tauratun da bai hude ne fiye da yadda ya san ɗansa ce wallahi na san manzo Allah sun fiye da yadda na san ɗana, domin duk sufofin manzo sama ga su nan baja baja a cikin attawa to kaga gayyatar su shine ake ce masa wannan gayyatar ita ce ake ce mata addu'a ila ilal islam wanda ba musulmi zai zo ya bar abin da yake wanda ba na musulunci bai shigo musulunci shine nau'i na biyu al'itibaru sani abu na biyu kasa da awa, ta hanyar kula ta biyu bi itibarin mad'uwi ghairin muslimi kitabiyyin aw ghaira kitabiyyin ta hanyar lura da a cikin addu'a fil islam fil islam kai to ita ma wanda za a kira shi ma ya kasu gida biyu akwai kitabi akwai ghairu kitabi yanzu mutumin da ke kan wani littafi kirista ne shi ko ba yahudi da'awar da za ka masa ta bambanta da da'awar wanda shi kwata-kwata ba kitabi ba ne yanzu misali sai ka samu ɗan addinin hindu hinduism shanu yake bauta mawa sani ya ce a bar bautarsa bayan gidanta abin girmamawa ne komai nata abin girmamawa ne ba kuma girmamawa a matsayin abu mai amfani ba kawai a abin bauta mawa ne abin a tsankake shi ne tuwon ka same shi yadda za ka yi masa da'awa ba haka za ka yi makirista ba suna da bambanci in ka samu ba ma guji su suka fi kusa da mu ko yadda za ka masa da'awa wanda kwata-kwata bai taɓa karɓar musulun bai taɓa karɓar wani addini ba domin yanzu ma mu sun yi boko turawa sun zo sun kirsantar da su sun gina musu coci maguzancin sun ɗauke shi a matsayin a matsayin al'ada ne ba a matsayin addini ba amma ni ina magana akan ba maguje a matsayin maguzanci addini yana da bambanci yadda za ka rika tattaunawa da shi yanzu ya za ka shiga wajen maguza ba ka iya karin maganganu ba a wannan zamanin daga cin wata irin da'awa zuwa ga maguza dole ka iya karin maganganu ka haddace su ka san inda ake ajiye su sosai dama karin magana ana bukatar mutum ya iya to amma ba kamar in za ka yi magana da ba ma guje ba wani cikin yan uwa masu fita da awa haka yake ban labari yake sun tafi wajen wani eh, dattijo ba ma guje ya kai shekara tamanin suka zo suka tarar da shi ya kira ya ce su shigo ɗakin shi suka zauna ya kawo musu fara bayan sun sha ce yara ne yake tafa da ku suka fara musu bayani suna musu bayani kan musulunci sai da suka gama tsaf da ce musu komai ba ya ce yara ina kakanninku ai babban gora sai magogin kare shi ke ne ya rusa awa da karin magana kawai ya rusa awa wai ba su suka cancanta su zo ba kakanninsu sa'o'insu su ne suka cancanta su zo su mishi awa amma ba su duk da bakaken gashi a tare da su so da ka babban goro sai magogin karfe. so da shi babban ƙogora ne so da in ana so a goge shi to sai an samu magogin karfe ba lagalaga ba kaji akwai wannan ba ma guje ne zai zo ku yi maganar minti goma da shi a cikin kowane minti sai iya maka amfani da karin maganganu biyar biyar kuma waɗanda suke da kama ƙwaƙwalwa to kaga wannan kana da buƙatar wannan shi ko kirista yana da buƙatar in za ka masa da'awa ka san littafinsa a nan ne malamai suka halasta duba littafan waɗanda ba musulmai ba ka karanta kuma ka ƙware a ciki in za ka yi wannan aikin bayan ka san littafin Allah subhanahu wa ta'ala to kana buƙatar kuma ka san littafinsu sannan ka san irin yaren da suke fahimta yaren da suke fahimta wanda yana cin abin da yasa suka matsa ma a shek zakir naik dole sai da ya bar indiya saboda yadda suka ga da'awarsa tana cin addininsu na maguzanci na bautar shanu da sauran ababen bauta domin ba shanu ko ake bautawa a indiya ba a duniya katab ba inda addinai suka zama sun zama na hauka masu yawa kamar indiya wani marubuci na cewa addinai a indiya sun fi dubu ɗari uku wallahi wani za ka je ka tarar da shi kuda yake bauta mawa kuda kuda ne abin bauta sa wani tururuwa kuma duk duniya ba inda yake su tsafi tsafi tsafi saboda nan kafirci ya katutu suna da yawa dama idan gari mutane na da yawa to abubuwa za su yawa a jan eh? to shi ne wannan to kaga wannan bambanci ke yaktalifani fa yaktalifani suna bambanta da kitabi da gairu kitabi da wanda yake da nirgin imani da wani littafi na sama wanda aka goge shi da kuma wanda bai taba imani da wani littafi da aka saukar ba shi yasa in wannan na sha faɗa cewa masu zuwa da awar ƙauye masu zuwa da awar maguzawa so tari ba waɗanda ba su da kwarewa wajen ba su da gogayya wajen mu'amala da su ya kamata su je ba ka da ko wani malamin zaure yana zaune ko wani bajimin malamin birni shi ya saba ya sa mishi AC a ya jujjuya a karatu ga masu ɗauka nan ana kaza a ci shi zai musu da'awa ba za su gane komai ba amma wanda ya saba zuwa yake yi sai ka gan shi ilimin shi bai da zurfi sosai amma ya iya mu'amala da su kuma kaji an ce a rana guda mutum ɗaya ne sun musulunta to dole mu fahimci wannan ba an ce wanda zai biye ma maguza kauye da wa'azi ya zama jahili ba ko bai san komai ko ya yin karatu a'a su karatun su na musamman ne amma ba irin zurfin karatun littafi suke nema ba su littafin yanayi ake kalla littafin yanayi a nan kano ake ba da labari wani yaro kawai ce ya zo a ƙauyukan kano inda maguza suke da yawan nan masu da awa sun je ha akwai masallaci a garin nasu kalla asuba neman bai rinin shi zuwa yara kuma ya yi alwala kuma ya je kama sahun farko amma an ce musulunta ya ce shi ba zai musulunta ba me yasa kake sallah shi wallahi burge shi kace shi sallah ba me yasa kake burge ka ya ga wai mutum ɗaya ya shiga gaba sai dai yayi abu sannan kowa zai sannan ya ga an jeru an yi seti an shiga sahu shi abin da ke burge shi ke ka musulunta to ka faɗa kalmar shahada wallahi shi ba zai musulunta ba aka yi haka da shi suka kawo ma malamin da yake murshidinsu a cikin birni kuka cewa gashi sai ce ku tsale shi ya ci gaba da zuwa ku tsale shi amma lokaci ba lokaci ku rika ku rika mishi tattaunawa da shi kan ba kawai ku bashi ta sallar ba in aka dan yi kwana biyu kuka bashi ya huta to sai ku kara mai fami sai za zaki fama ciwon to ƙarshe biya musulunta rabu ba ma guje ne za ka ce zai musulunta sai ce ya yadda zai musulunta amma sai ya girbi in ka matsa mishi kuma wala sai ce ya fasa wani malami wani cikin masu da'awa yana da kokari a zariyar mu ba mu faɗa kudi na kun san shi malam Hassan ne maguzawa to malam Hassan ne maguzawa yake ban labari kwana kwanan nan ya je wani ƙauye babban ƙauyen 'yan ƙauyen shi babban dattijan ƙauyen ya ce masa zai musulunta ya ce masa zai musulunta amma sai ya aurar da 'ya'yansa guda biyar saboda mai baba yaushe ne kuma za a aurar da su ya ce sai kaka sai kaka sannan cikin me yasa haka ya ce saboda in aka musulunta ba za a sha giya ba to ya za a yi za a ɗaura aure kuma a ce ba a sha giya ba to da ka su kaɗai suke rage mai ya yadda zai musulunta amma fa sai an aurar da su da kaka in aka aurar da su da kaka a sha giya ai komai to daga nan na ce ya faɗa maka haka ya ce wallahi ma haka ya ce mai sai an sha giya an gama bikin to daga nan aka gama biki aka shasha giya saboda ya za a ce ya aurar da yan shi ba a sha giya ba zai ban musu abun kanya kuma ya yi ba zai musulunta ana nan ana nan malam hassan ya ce masa to shi ke nan kuka ne zai ba ku wannan labarin shi ke nan sai ya yi masa waya a nan sai ya ce ai yana buƙatar ma gudunmuwa cikin sharɗin musulunta su ce an ba shi gudunmuwa auren ya ce to in lissafa wasu kudade masu ɗimbin yawa ya ce yana da buƙatar sa aiko mishi da su sanda in ko ba aiko mishi da su ya fasa musulunci <laughs> to kaga dai yin waɗannan tunanin. Allah shi kyauta wa bari an yakhtalifa uslubu da'awatihima wa wasilatu nida'ihima ila al-islam da ka da wanda yake da littafi yayi imani da littafi da wanda bai yi imani da littafi ba dole ne a bambanta yadda za a kira su da yadda za a mu'amalance su suna da bambanci matuƙa al'itibaru salis kula na uku ta hanyar nau'an hanyar nau'anta da'awa bi itibari halil mad'ubi qabulan wastijabatan aw juhudan wa za zaka kula da waye kake ganin alamar zai iya saurin karban da'awarka waye zai iya amsa da'awarka da wuri akan iya ganewa waye kuma ya musa yace bai daba ma ka taɓa masa da'awar amma ya ce shi bai yadda ba shi yasa Allah ta'ala sai ya kawo su gida uku ya ce udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hi ahsan kai kira zuwa ga ubangijin ka da hikima da kyakkyawan wa'azi da kuma ka ja ka tattauna da su tattauna mafi kyau malamin kai ne ya fassara mai kyau game da wannan ayar sai ce ja'ala subhanahu maratibad da'awati bi hasabi maratibil khalq Allah ya sanya matakan da'awa a wannan ayati cikin suratun nahl gurgudan yadda matakan halittun su suke fal muktajibul qabilul zaki wanda ya amsa kuma ya karɓa, kuma yana da ƙwaƙwalwa, alladhi la yu'amilu al-haqqa wanda baya ja da gaskiya wala ya abahu bi kikar ban gaskiya ba yuda'a bi tariqil hikmati to shi sai a kira shi da hikima ya amsa kaga sai a jawo masa aya yanzu ka farauto shi inji inji shirk Ahmad Didat ko ka farauto shi to yanzu sai ka ba masu ilimi zai su karantar da shi a kafa musu makaranta a koyar da su والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر شيكم وند يا أمت يا أمت دعور أما كما ينادى ولي نوع نغفلة أخير كنا أتاردش وتأخر كما ينادى أنجا بايا بايا حق يدعى بالموئزة الحسنة فوانا كلنا ايتما يوأزيكم ايتما سوأزي وهي الأمر والنهي المطعونان بالرغبة والرحبة shine a rika umartarsa a ce Allah ya ce annabi ya ce sannan kuma ana faɗa masa rumo ruman abin da ruman aikin ruman daɗin da ke cikin musulunci ana nun in faka ci in kai kaza ga kaza za ka sa sannan kuma wata rana a tsoratar da shi a ce musuluncin nan fa da ka shiga in fa kai wasa da shi fa Allah fa zai maka kaza kai ya zama kullun ragaba kai ta kai shi aljanna ya manta akwai wuta sannan ka kullum a ɗauke shi a kai shi wuta hmm? a rika haɗawa a rika sirkawa a rika wata rana a bashi maɗaci wata rana kuma a sha zuma shi ke to shi ne abinda ake nufi da almu'izatul hattana wal mu'anidul jahidu shi kuma wanda ya musa kuma ya doge to yujadalu billati hi ahsan to shine shi kuma sai ai hiwari da shi sai a ce to sai ai muqabala ma da shi to tunda ka ce ba haka bane to ka faɗi hujjarka a ba shi dama hmm? yanzu ya faɗi hujjarsa kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin yanzu ya faɗi hujjarsa to ka je yadda ake musu so ka ba koyaushe bane za ka mai da kanka in ka je da awa ka ce za ka riƙa tattaunawa da waɗanda kake kira zuwa gare su wasu ɓata ma lokaci za su الاعتبار الرابع kula ta hudu bi itibari uslubi da'i ta hanyar kula da kai mai da'awar wani salo za ka yi amfani da shi Faunakal wa'iz akwai mai wa'azi wal mudakkir akwai mai tunatarwa wal akwai mai huduba wal qat da kuma mai bada kissa duk wannan uslubai ne na da'awa ibn al-jawzi yana da wani littafi da ya rubuta shi akan masu da'awa kitabul qustasi wal littafi ne da ya rubuta shi akan ladubban masu wa'azi littafi ne mai kyau yake cewa a wannan littafin nasa inna li fanni al-fanni thalathata asma' wannan fannin na kiran mutane zuwa ga Allah a musu wa'azi yana da suna uku akwai ƙasar akwai tarkir wa wa'azun akwai wa'azi fayuqalu qas ana ci ma mai ba da kissa kai kana yin wa'azinka ne ta hanyar ba da kissa su ne daga baya suka lalace ake ce musu yan wa'azin tirmi amma can da magabata akwai kusfa aikin su kawai malami zai zo mutane su taru ya ba ku kissa annabi nuhu ya ba ku kissa annabi ibrahim ya ba ku kissa kaza kuma zai dogara ne da abin da alkur'ani da sunna suka tabbata to daga baya ana nan ana nan duk abu sai waɗanda ba 'yan ciki ba sun shiga to sai aka samu shaidanu waɗanda suke jahilai wasu kuma masu wata manufa ma mummuna sai zama kawai sun zo sun shiga ciki har aka samu waɗanda suke kirkiro hadisan ƙarya ƙusas kenan in kana karanta littafin masalawul hadith zaka ji malamai suna magana akan asbabu wad'il hadis sababban kirkiran hadisan ƙarya sai su kawo abinda kustas suka rika yi na kirkira hadisan ƙarya to ba su ake nufi ba ana nufin na asalin ne mun gane shi waye alqa falqas huwa alladhi yattabi'u alqissata almadiyata bil hikaya shine wanda yake bibiyar kissoshin da suka gabata ta hanyar hikaito su ya عنها يهكي توسو والشرح لها قمي يمس الشرح يبتد درسة وذلك القصص وأن شينا alƙasar. Yana da tasiri. قصة tana ɗaya daga cikin rundunonin Allah kamar yadda ɗaya daga cin magabata yake faɗi Kissa tana da tasiri wani ka ja mishi aya ba zai gane ba amma ka ba shi kissa sai ne kawai ta canza shi ƙwarai da gaske kissa labari za ka ba shi ta hanyar labarin nan kawai zai ya shiru wa amma tadkir amma shi tadkir fa huwa ta'riful khalqi ni'amal Allah azza wa jalla shine ka zauna ka rika tuna ma bayin Allah ni'imomin da Allah ya musu alaihim wa hasfuhum ala shukrihi da kuma kwadaitar da su akan su gode ma Allah wa tahziruhum min mukhalafatihi sannan ka gargade su ka saba ma Allah madaukakin sarki akwai mudakkiru kawai za su zo su zauna ko a masallaci ko a wani wuri sai su rika cewa yanzu kalli kalli kalli jikin kamar wa fi anfusikum yanzu idan ka na idan ka nawa ne ka je ka samu makaho mana ka tambaye shi ya yake gani ko kuma ka rufe ka na sakwa ya ka gani ka yi haka duniya ta maka daɗi to sai a ce haka za ka ci gaba da rayuwa dindin kuma wannan idan na Allah ne shi ya baka ya ga damar a cikin lokaci kaɗan yanzu yanzu nan sai ya kwace kayan shi to kaji yanzu nan tazkiri kake ke. وأما الوعظ فهو تخويف يرق له القلب shi kuma wa'azi shi ne karɓa tsoratar da mutane wanda zai sa zukatansu su laushi ka ba su labarin abin da fir'aunu ya yi in sarakuna in shugabanni ne ka ba su labarin mulkin fir'aunu da yadda Allah ya yi da shi kana tuno musu kana tuno musu wa amma al-khutbatu amma ita khutba fa hiya tashmalu al-jami'a ita khutba duk ta kunshi wancan ta kunshi kafa ta kunshi wa'az ta kunshi tazkiri idh ya qawlun domin hudu ba wata magana ce da ake yin ta ne balaga wadda ake son ta isu a cikin zukatan mutane yulqa ala na wadda ake yi ma mutane min ajli iqna'ihim wa ta'siri alaihim saboda a gamsar da su kuma a musu tasiri yasa ba daidai bane ana hudu ba mutane suna bacci wani zubin daga mai hudu bai kwarai ana son hudu ba a harraka mutane kwarai da gaske shi yasa take da usulubinta ita ma wani batu ne al-itibabul khamis kula ta biyar bi itibarin fardi jama'a ta hanyar lura da wa'azinka ka ma mutum ɗaya ne ko ko zaka ma jama'a ne fa hunaka da'watun fardiyyatun wa da'awatun jama'iyya akwai wa'azi akwai da ta mutum ɗaiɗai house to house ni mana ko ka ware mutum shi kaɗai ka masa wa'azi awa ce wa da'awatun jama'iyya akwai kuma da awata ta gayyato mutane wanda mun yi magana kansu a ɗazu wa kad qama bi kilan naw'ain rasulullahi ta wa tabbaqahuma fi da'awati manzon sama duka yayi biyu ya bi wani gida sannan kuma ya hada mutane a wuri ɗaya duk manzo Allah sama yayi ففي الأولى قال الشافعي الإمام الشافعي هنا فدي أجمد تفرقا يتشين الدعوة الفردية يكتوى تعمدني بنصحك الانفراد وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى السماع فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم توض طاعة يتي تعمدني بنصحك الانفراد إذا ذاك من وأزيك ذاك من نسيهة كواري لني كذلك كساب من هكا Wajen nasiha ta النصيحة في الجماعة كان min nasiha a cikin mutane kawai mutum ya yi laifi sai ka zo kawai ya koya ta yi wani abu kawai a cikin masallaci ka zo kana nuna shi kai wani ɗin nan ka ta zo ta ce min kai kata ta ga wannan gaɓotarin mai wa'azi ke ka nisance mini nasiha a cikin mutane fa inna nusha bainan nasi nau'un min at-tawbih domin yin wa mutum nasiha a tsakiyar mutane nau'in ya tozarci la arda simaa ne ko bazan yadda in ji ba bazan saurare ka ba fa in khalaftani in ka saba min wa asaita amri kuma ka saba umarnin da na baka cewa in za ka yi min nasiha ka kai daga ni sai kai to fa la tajza idza lam tuta ta'a idan naki maka biyayya kakkai kakkai rashi kakka damu kakka damu to kun gani al-itibaru tajid kula ta shida hmm? al-israr wal jahr akwai lokacin da da'awa ake boye ta akwai kuma lokacin da da'awa ake bayyana ta fa hunaka da'awatun sirriya akwai lokacin da da'awa boye ta ake yi wa da'awatun jahariya akwai kuma da'awar da bayyana ta ake yi kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi ala lisani nuhin nabiyyi summa da'awtuhum jihara summa inni da'awtuhum jihara ya Allah ni fa na kira su a bayyane summa inni alantu lahum wa asrartu lahum israra sannan ya Allah na bayyana musu da a wannan sannan na ɓoye musu ita ɓoyewa kowanne dai da annabi nuhu ya je ya samu mutum shi kadai daga shi sai shi ba wanda ya gan shi ya masa wa'azi wata rana ya gayya gayya ya ce a tare a waje kaza yana da jawabi don Allah a matsayinsa na dattijan gari kuma a gedin sai an taru in ya gabatar da sakon Allah ne kawai sai su jajjefe shi Me zagi na yi ihu na yi fito na yi yi ta yi wannan duka ana yi al-itibaru sabi'u kula ta bakwai bi itibarin khitabati kitaba ta hanyar al ko dai ka yi da'awa a baki wal kitaba ko kuma ka rubuta yanzu ga hanyoyin rubutu nan ana da su can da sai irin su pamphlet da irin su ƙananan makaloli da irin posters yanzu ga waya yanzu wani in ya jefa wani abun a facebook ko a abin nan ko a telegram ko a whatsapp Allah iya son mutanen da za su ƙabu to amma mutanen mu sai su sa data ta dubu kaza amma datan na akan saban Allah take ƙarewa Ko ba za su taimaki waɗanda suke yi don Allah ba yanzu akwai masu da a wadda da za su lissafa maka da masu yaɗa karatuttukan malamai da za su faɗa maka ko nawa suke kashewa a wata na data sai ka sha mamaki ko ba wanda yake taimakon su sai Allah amma ga wani can shi kuma zai je ya sa sai ya sa data dubu goma kwarai da gaske akwai yaron da dubu goma ya zai sa kuma ba za ta mashi sati ba to duk bidiyon sai ya sauke bidiyoyi bidiyo yake kalla to kaga da akwai su fa hunaka da'watun fil khitabati wa da'watun fil kitaba akwai da'awar baki akwai ta rubutu aika da sako na da tasiri duk waɗannan hanyoyi ne na da'awa da ya kamata a kula da su kuma a yi suna da tasiri matuƙa a status ɗinka za ka sanya wani abu Allah kaɗai san mutanen da za su duk wanda yake kan kake da shi ko yake da kai ko da kai ba ka da shi sai ya gani sai ya ƙaru na sha faɗa ma wasu irin masu sa ranar juma'an nan abu manzan ta masalati na cewa lafin sun sha tuna ma Allah a status ko zan ne kayi ma annabi salati yau juma'a sai mutum ka ya ci gaba da yi to yana da tasiri matuka a wannan zamanin namu to Allah ya ce mu A da'wati da'awatin islamiyyati al-amma ne to manufofi in an ce manufa inda kake son ka kai shine gaya shine mara shine maqsid inda kake son ka kai to ina ake son a kai a da'awa da kake da'awa ne kake na kake so ka wani gari zaka duk gudun nan da kake ta yi min al-ahdath al-ammah lid-da'wati ila Allah ta'ala ma yali daga cikin inda ake son a kai in ana kan hanyar da awatu inda ake son a kai daga ciki akwai hidayatul khalqi ila alhaq Shin shiryar da halittun Allah zuwa ga gaskiya gaskiyar nan allazi a ta'ala wanda shine Allah madaukakin sarki shine gaskiya allazi siratuhu alhaq haqq wanda hanyarsa gaskiya ce wa qawluhu al maganarsa gaskiya ce wa rasuluhu al manzansa gaskiya ne wa kitabuhu al littafinsa gaskiya ne komai yake da alaƙa da Allah to gaskiya ne qala ta'ala wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratin lahi na lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila lahi tasiru al-umur Allah ce mu manzo Allah sama wa naka lallai kai latahadi kana shiryar da mutane ila siratul mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya siratul lahi ita ce hanyar Allah allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wanda yake da sammai ababan da suke cikin sama da ababan da suke cikin ƙasa ala ila allahi tasiru umur duka lamura ga baki daya za su zamo ne zuwa ga Allah madaukakin ta abu na farko kenan ka sanya manufarka ta da'awa ita ce shiryar da bayan Allah in wannan ba ita ba ce manufarka to bala ta ta'anna ka daina wahalar da kanka in dai ba bayan Allah ta shiryu wannan ita ce manufarka ba ba ita ce manufarka kana da wata manufa ta daban taka ta kashin kanka to ka je na bata ma kanka lokaci ka je ke wani abin can na daban na biyu ta'abidun nasi li rabbihim bautar da bayi ga ubangijinsu kowa ya zama bawan Allah ba bawan wani ba kama kana min sama li ali ibn abi talib kaman yadda manzo Allah sama yace sayyidina ali a hadisin khaybar yace unfuz ala rislik yace kira ta ka tafi amma sanne sannu hatta tanzila bi sahatihim har sai ka sauka a farfajiyar yahudawan khaybar sun mad'uhum ila al-islam ka kira su zuwa ga musulunci abinda ake son su yi ce. وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه إنك تأتي قوما أهل كتابه kai za ka je wajen wasu mutane ne waɗanda suna da littafi da aka ba su kiristoci ne falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi an yuwahhidu ba. abu na farko da zaka fara gayyata su shine su ta Allah su yarda su bayin Allah shine duk wanda yake karantar da mutane yake da'awa amma ba son shi a zama bayan Allah ba sai na bata ma kansa lokaci na uku ta'alimun nasi ma'alima dinihim kana da awani don ka karantar da mutane ababen da ya kamata su sani a cikin addinin su hatta ya abudullah mukhlisina lahu dina har su zama sun bauta ma Allah da ikhlasi Allah kawai suke bauta mawa Wa لما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم كما تداتي da abin da manzon صلى الله عليه وسلم yazo da shi kaga ba a ce ka kira mutane zuwa ga bid'a ba ka kira su zuwa ga Allah ka kira su zuwa ga manzon Allah sama ka hada su da Allah da manzansa na hudu islahu ahwalin nas zahiran wa batinan mai da'awa manufarsa ta kasance ita ce gyaran halin mutane zahirinsu da baɗininsu wato su da su na biyar tasihu shu'unin nasi ma'ashin wa ma'adan gyara rayuwar mutane lamurran su ma'ashin rayuwarsu ta duniya wa ma'adan da kuma abin da za su je su tara a lahira ya za a ka inganta musu wannan na shida izarul halki inda Allah kana yin da da'awa domin ka zama ka hana bayan Allah su zama suna da uzuri a wajen Allah hmm? رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله هجة بعد الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير duk wanda za ka kira shi to za ka kira shi ne domin ya zama bai da uzuri a wajen Allah an kira shi ya ƙibi shi ke kuma kai za ka tsaya a matsayin shaida ga Allah maɗaukacin cewa kai ka kira wannan amma bai bu ba kaga shi ne wannan wannan manya-manyan manufofi ke akwai ƙananan manufofi wanda suke fitowa a ƙarƙashin wannan babu laifi in ba su taɓa ma wannan ba amma waɗannan su ne manya-manyan manufofi kaga ba a da'awa don tabbatar da mulkin wani a musulunci karka take ka karkatar da da'awar musulunci zuwa ga wani hawa mukami in kana siyasa a matsayinka na mai da'awa to kai siyasar ka amma karka shigar da da'awarka a cikin siyasa ka shigar da siyasar ka a cikin da'awa malam ibn utaimin zai yi gargadi a wannan nan gaba in dai Allah ya sa za mu kai wajen zai yi gargadi a kai waɗanda suke sa siyasar su ta zama suna yin ta ne don da'awar su suna yin ta ne don wani mulkin wani ya tabbata ba ruwanka da kowa Allah kake kira zuwa gare shi kowa yayin da'awa kake ta Allah to duk wanda zai mulki yayi in wanda zai yi mulki ya yi kai kuma kana nan kai mukamin ka na dindindin ne shi kuma mukamin shi muwakati ne zai zo ya tafi kai kuma ka na dindindin ne kudera Allah kake kai to ya za ka yadda wanda yake dan wucin gadi ya zo ya wuji-wuji da kai a matsayin ka na mai kujerar dindindin kada ba daidai ba ne wannan na tsaya ne wannan magana saboda halin da aka shiga ciki 'yan kwanakin nan da kuma abin da ake fuskanta nan gaba sau da ka kada mu ɓarar da aikin waɗannan manufofin ɗan uwa su zama su ne manufofin Allah shi kyauta al'azghamun najimatu fi tarki da'awati ila Allah dunkulallu dunkulallun cututtuka da suke taruwa idan aka ƙi umarni da aka ƙi da'awa abu na farko ai inna li tarki hadha al-amal al-wajibi aw ihmalihi adgharan tanjimu ala al-ummati afradan wa jama'at lalle akwai wasu cututtuka da suke taruwa ga mutum daga kun mutane da jama'ar su idan suka ki ko suka yi watsi da da'awa bad'an bi hadhihi al-hayati ad-dunya kan a duniya za su fara ganin sakamakon su wa ila ad-dar al-akhirah har zuwa lahira min hadhihi al daga ciki akwai na farko zuhuru shirki ala tauhid shirka za ta danna tauhidi Aje inda ba a da'awa ka gani shirka ta danna tauhidi wal kufri ala al-islam kafirci ya danna musulunci wal batil ala al-haq ƙarya ta danna gaskiya wal bid'ati ala sunna bid'a ta danna sunna was salahi ala al-fasad banna ta danna gyara Banna ta danna nagarta wannan babban kawai ta ya za a rayu to shekul islamu na taimiyya na ibn taimiyya yana faɗi yana cewa tarku ahlil ilmi li tablighi malamai masu ilimi su ki isar da saƙon Allah na addini ka tarce ahlil qitali lil jihadi kamar sojoji ne su ce ba za su yi yaƙi ba kuma ga abokanan gaba nan sun fada magari me kake tsammanin wannan garin zai zama sai ya ce wa tarku ahalin qitali lil wajibi alaihim kaga waɗanda aka wajabta musu su yaƙi sojojin musulunci su ƙi? to ka tarki ahalin ilmi lit wajibi alaihim daidai yake da malamai su ƙi koyar da mutane kilahuma zambun azimun dukkaninsu zunubai ne masu girma walaisa huwa misla tarki ma ta'tajul ummatu ilaihi amma bai kai barin abin da al'umma take da bukatar sa ba mimma huwa mufawwadun ilaihim abin da aka jibinta masu malamai su fa inna tarka hada a a'zamu min tarki ada'il mali alwajib ila mustahiqihi kin yin da'awa in ji malam ibn taymiya ya fi kin bada zakka girma a wajen Allah masu dukiya su ƙi ba da dukiyarsu zanabin da suka yi bai kai malami ya ƙi awa ba saboda bala'in da za a shiga almajirin su kai ne yana faɗi a wata magana sai yana cewa an tafi garuruwa da yawa ba a ga kasuwa ba ya lissafa wasu abubuwan da rayuwa ba ta yi sai da su ya ce an bi garuruwan an ga ba su kuma duk mutane na zaman lafiya su ba asibiti amma ba garin da aka je babu wajen bauta kuma ba wajen ba malaman da suke karantarwa babu duk garin da za su zauna ba da'awa to wannan rayuwarsu za ta sauran irsa ƙari amma za a iya zama ba likita a garin ƙwarai daga ce ƙauyuka nawa ne ba likita amma suna da lima suna da su ana sallah kuma ana ta haihuwa ana ciwo a warke malamai kuma na nan akwai malami ko ɗaya ne yana wa'azi amma ba likita kuma ga suna zaman lafiya sai su fi yan birni ma lafiya domin ita lafiya wani zo ma tsokana ta ake yi wanda ya fi kula da ita ai ta fara na shi me yasa mahaukaci sai je bola ya ci ya ci abin da ya ga dama kai ko idan ka shaki abin da ya ci sai cikin kai marɗe to amma addini karantar da tauhidi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi al'umma ba za ta rayu ba ba malamin qayyim a wata magana sai yana cewa mutane sun fi buƙatar malaman da za su karantar da su addinin su fiye da buƙatar su da numfashin su fiye da buƙatar su da numfashin su kaga ba karamin aiki bane abu na biyu intifa'ul amnin nafsi natsuwar zuci za ta zama ba ta za a zama ba a da natsuwa a gari wani amri shima'i da kuma da aminci na zamantakewar yau da gobe kamar yadda Allah ya ce man araza an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka duk wanda ya kau da kai daga an ambatona ambatonan ba ana nufin zikirin ci ba ana nufin duka shari'o'in Allah to zai samu kansa a cikin wata rayuwa ta kunci duk da wasu malamai sun fassara wannan ma'ishatan banka din da cewa a kabari ne a kabari to wasu malaman suka ce a amun ne a duniya da kabari da lahira na uku intisharul fasad manna za ta yadu a cikin mutane na'am manna za ta yadu a cikin mutane wattirabul umuri sannan kuma al'amura za su za su tawarwace fil mujtama'i a cikin al'umma minan nahiyati siyasiya siyasan mutane ba za ta zama daidai ba wal iqtisadiyya tattalin arzikin su ba zai zama daidai ba wal ijtima'iyya rayuwar su ce da gobe ba za ta cetu ba in ka tafi kasuwanninsu su ba za ka ga abin arziki ba yanzu a tsarin hizbar musulunci tsarin umar da'awa ta gwamnati in gwamnati ta kafa kowane bangaren sana'a to akwai mai musu hisba akwai mai da'awarsu akwai mai kula da wanzamai akwai mai kula da masu awo akwai mai kula da duk wani bangare yadda ka san ana kasa kasuwar zamani can a to kowane za a aje musu muftasibai masu karantar da su sayyiduna umar radiyallahu anhu da bulala yake shiga kasuwa ya tambaye ka ya ce me ya wanda ba zai me ya kaza in ka kasa ba da ya tsaula maka ya ce ka tafi makaranta ba can ana karantar da albai uwar sharawa a masallacin mazan sama ka je ka koya sannan ka zo ka bude ka sai zama ka kwado sai ka iya kasuwanci ka san halal ka san haram haka sai na umar radiyallahu anhu yake ya zana mutum sannan ya ce tafi makaranta amma ba a yi to ya kake ganin rayuwar mutane a yau ba shi yasa matasa ba kawai shi kenan sai a ta tsimo musu abubuwa wani dan china yana zaune kawai kila kowanne zai sawa yana can kawai shekarun shi kila ma goma sha biyu sai je kirkiro wani abu duk ya zo ya kirkita yara su zo su ce sun fi kowa kuɗi wai za ta fashe mahaukata to kai ka ji an ce abu zai fashe kuma ka zama ciki ban fa kenan mu karanta wannan hadisin sai mu tsaya masalul qa'imi ala hududillah misalin mutumin da ya tsayu akan iyakokin Allah yana umarni yana hani wal waqi'i fi hada kuma wanda ya afka cikin iyakokin Allah shi kuma yana sabo kamar sali ƙaunin. kamar misalin wasu mutane ne istahamu ala ce, suka zo za su shiga jirgin ruwa yana da bene akwai gidan sama akwai gidan ƙasa sai suka yi ƙura'a hmm? fa aqaba ba'dhum a'laha wasu sai suka samu sama wa ba'dhum asfalaha wasu kuma suka samu gidan ƙasa fa kana alladhina fi asfaliha sai waɗanda suka zama a ƙasa idan taqaw min al idan suna buƙatan shan ruwa marru ala man fawqahum sai sun hau sama sai su durkusu daga nan sai su ɗibi ruwan sannan su sake komawa faƙaruran nan kawai suna zaune a ɗaki a ƙasa sai suka rika cewa lau na fi nasibi na harkar ce saboda rabonmu na ɗibar ruwan nan da ɗan fasa wani ɓangare a cikin jirgin nan kawai ta ƙasa sai mu rika ɗibar ruwan mu kawai ta ƙarƙashin ƙasa walam nu'udi man fauqana ba sai mu rika hawa muna cutar da waɗanda suke saman mu ba su kuma yan saman suna ji fa ana wannan firar za a fasa jirgin ƙasa ta ƙasa suna ji in ji manzo Allah ta salama fa in yatukuhum wa ma aradu halaku jami'an idan suka kyale su suna jin su suka kyale su har suka yi abin da suka yi nufi to duka za su halaka domin abin da zai faru suna fasa jirgin nan to ruwa zai shigo shikenan ruwa ya cika jirgin ƙasa shikenan su nufi wa in akhadhu ala aydihim in ko suka ce a'a ba mu yadda ba ba mu yadda a fasa jirgin nan ba ku ci gaba da hawowa ta sama kuna takura mana ba komai na najaw wa Jau jami'a to za su kubuta su ma waɗancan su kubuta ku duba wannan misalin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ana saban Allah kai gom kai ba ruwanka da duk abin da ake a unguwa makwabta ko ina makwabtanka kusa da garinka kana jin suna da bukata a karantar da su addini ga ka da ilimi amma sai ka ki zuwa ka je ka karantar da su to abin da zai faru ke ka bar su su kasa jirgin kasan da kuke ciki kai kana ciki dan kana sama to idan ruwa ya zo zai hudo ta kasan shikenan ya zo ya cika jirgin ruwan nan shikenan dukkanin ku ku nutse ku tafi can mamiyauta ta cinye ku hmm? zan mamiyauta ko to an ce lokaci ya yi saboda haka za mu tsaya a nan eh? za ku sami in yi gudu minti na ya danganta da bayanin da ake yi amma mu ji na hudu to an ce a ci gaba moderator ya ce a ci gaba adamu listijabati liddu'a'i daga cikin munin ake da'awa Allah ba zai karɓi addu'a ku ba ta addu'a Allah ba zai alka wannan hadisi yana ba ni tso ai ta addu'a a tura mutane a ce su je saudiya ci ta dawaki suna addu'a amma Allah ba zai ansa ba kamar yadda manzo sun yace a hadisin Huzaifa ibn Yamani radiyallahu anhu ma wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina ke da ta ta'murun bil ma'ruf wallahi ku rika umarni da abu mai kyau wala tanhawunna 'anil munkari ku hana abun da ba shi da kyau aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum iqaban min 'indihi ko kuma saura kiris Allah ya aiko muku da azaba daga gare shi thumma la tad'unnahu fala yastajibu lakum ku ta addu'a ba zai amsa muku ba nan wasu na yi wasu ba su ko kuma abin da ya kamata a ce a yin ba a yi to duka zai shafi kowa sai a yi ta'addu'a abubuwa sai tarkicewa ba za a yi kaga shi ita kanta addu'a a shi tana da sharuɗa tana da sharuɗan karɓanta sai an yi mata shiri na biyar nuzulun la'an Allah ga baki ɗaya sai ya tsine ma al'umma in ba ta umarni da abu mai kyau ba ta da'awa ba ta hana abin da ya zama ba shi da kyau kamar yadda ya ce lu'inan ladina kafa min bani isra'ila a lisani dawud wa isa maryam an tsine ma bani isra'il a harshen annabi Dawudu da annabi isa alaihi salam dan maryam zalika bima asaw saboda abin da suka rika yi na sa'o wa kanu ya aka yi kuma yan su. kanu la hauna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana junan su muyagun abubuwan da suke aikata ba labi sama kanu yaf'alun tirda abin da suke aikata malamai suka fassara abinda yahudawa suke yi ahlul kitabi mutum yana da abokinsa yana saban Allah sai ce zo ka raka ni gidan giya ne sai ce ya raka shi sai ya raka shi sai ce to kuma ba ka sha ko sai ce eh sai ce to a kawo mishi a kawo mishi marinda sai ya kawo mishi mirinda ya zauna yana shan mirinda shi kuma yana shan giyarsa ya gama sai su sa su tare kila ma yana tambile shi zai riko hannun shi kai yara su rika tsokanar su suna yamari ta sha kafsu har su kawo gida kuma ya san ba kyau to shine rayuwar da ake ciki a ciki kai ba ka yi ba amma kana goyon bayan ne ta gefe guda ta hanyar ka masa shiru na shida indirasul ilmi wa fushuwul jahal in ba a da'awa to ilimi zai ruguji da ilimi da da'awa ilimi ke rayuwa wa fushuwul jahal kuma jahilci zai yadu a cikin mutane shi ko idan waɗannan abubuwan suka jahilci ya yadu a cikin al'umma to wannan al'umma halakar ta tazo mala aminu kano Allah ya gafarta masa ya ce ci uku in ya soka a gari to shi kenan wannan gari ya halaka jahilci sannan talauci sai lalaci shine asalinsu in aka samu waɗannan ci ci uku to shi kenan ba kasa jahilci talauci to sai lalaci lalaci kuma shi yake haifar da jahilci ya haifar da talauci ko muku yadda ba in akwai lalaci to za a samu jahilci kuma za a samu talauci na bakwai istiqaqul azabi bi anwa'ihi kowace azaba wannan da ba su da'awa sun cancanta Allah ya musu sun ce Allah duk azaba da kaga dama kamana kamar yadda ya ce wa ma kana rabbuka li yuhlikal qura bi dhulmin wa ahliha muslihun ubangijinka baya halakar da wata jama'ar alƙarya saboda kawai zalunci wa ahliha muslihun in dai mutanen garin suna gyara suna kawo sauyi suna da'awa Allah ba zai halakar da su ba amma ba ta yi to su shira kowace irin azaba ne sun cancanta Allah madaukakin sarki ya musu Allah ya tsare mu waɗannan su ne cututtukan da suke faruwa idan ya kasance da ba a da'awa a cikin al'umma Allah madaukakin sarki ya kare mu Allah ya sa mu zama cikin masu da'awa kuma dan Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ayyukan mu Allah madaukakin sarki kada ya gajiyar da mu sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh